baki mai yanka wuya. Wata sabuwar baraka ta bulla a jam'iyyar APC na mulki a jihar Sokoto, inda ta kai ga wasu jami'ai da shugabanni ajiye mukaminsu. su. Jama'a Assalamu alaikum. A kwanan nan ne wasu wasiƙun ajiye aiki na wasu jami'an gwamnati da na jam'iyyar APC a jihar Sokoto suka yi ta zagayawa a kafafen sada zumunta. Wanda ke nuni da wata babbar dambarwa da taɓulla a jam'iyyar mai mulki a jihar Sokoto. Wannan baraka ta samo asali ne sakamakon wata takaddama tsakanin ɓangaren gwamnan jihar mai samun goyon bayan uwar jam'iyyar ta jiha. da kuma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar Sokoto ta gabas sanata Ibrahim Lamido. Sunana Muhammad Umar Sallagi Gane, APC Chairman Gwarba Local Government. na ɗauki wannan matakin ne duba da rashin adalcin da ake mana a zama na shugaban jam'iyyar APC zan duk abin da ake na jam'iyyar ba za a sanar da ni kuma ba za a yi da ni ba haka na ga cewa ban ga dalilin da yasa zan tsaya ba na tsaya neman takarar na chairman party zan chairman na local government aka zo cikin criticizing dina cewa lami ɗinka lami ɗin ke yi to da fa zari ne kawai mun ne yake decision din cewa bari aje musu abubuwan su a duk inda za a ce mutum yana shugaban na jam'iyya ya kamata a ce ko da yana interest in shiga abu tunda ba zaɓe an kace za a yi ba promise an kace an kai ba ai ya kamata a ce tunda an ci ga wanda an ka ba takara to duk abin da biyu na jam'iyya kamata a zaman kai a zama na shugaba a kira ni a sadda ni cewa in zo a yi an gaza a zo a yi kaza wannan ba ba ba a kira kuma ba a sadda ni to fa zari zan mu yi amfanin shugabancin kenan to ko wannan yana da alaka da siyasa da yake ana ganin ganin cewa kamar kuna da biyayya ga bangaren sanata lamido a cikin jam'iyyar apc wato oke akwai wannan bayan da kai na biyu na tambayar da kai na biyu kenan ko da kan ina ganin zaka sake da ke akwai ne tsakanin shi sanata ibrahim lamido da ainihin ita gwamnati a mu a zamanin shugaba ai an kawo mu an haka mata shi ibrahim lamido cewa da shi a dan takara mu haka muka shiga lungu sako muka tallace shi ka ban ga dalilin mutum wani mutum zai zo ya ce mu na sa mu ne kiyaye tsakanin na da shi ba a zaman shi na dan jam'iyya shi dan jam'iyya ne mu dan jam'iyya ne kuma cikin jam'iyya APC yake don haka na aji ne saboda ganin cewa an ce mun lami kuma lami da muke kuma shi zamu yi kuma shi zamu yi ai yana son ka sanin cewa Allah yake bani mulki ga wanda su a su lokacin da su da haka mu muna cikin jami'a ibita da shi Ibrahim Sanata Lami din da haka mun dauki cewa dan ibis na dan ibis muke da da ta aifa zamu goyi a mu wasu majiyoyi sun shaida wa muryar Amurka cewa takaddamar ta soma ne yayin da shi ɗan majalisar dattawan ya ƙi amincewa da kasancewa abin da suka kira ɗan amshin shatan gwamnatin jihar. Lamarin da ya sa ɓangaren na gwamnatin jiha da jam'iyyarsu ta APC suka shiga faɗa da sanatan. wanda aka ce yana yin gaban kansa wajen tuntuɓa da mu'amala da al'ummar mazaɓarsa. Wannan lamari ya yi ƙamari har ya faɗaɗa zuwa ga wasu manyan na hannun damansa da ke cikin gwamnati. lamarin da ya sa su kuma suka yanke shawarar ajiye mukamansu gane kuma a cikin takardun ajiye ayyukan da suka gabatar sun bayyana karara cewa suna goyon bayan ɗan majalisar dattawan daga cikin waɗanda suka ajiye mukamansu akwai mai baiwa gwamna shawara na musamman da shugaba da sakatare na jam'iyyar ta apc a ƙaramar hukumar mulkin gwadabawa da daraktan kula da sha'anin mulki na ƙaramar hukumar tangaza. da shugaban matasa na jam'iyyar a ƙaramar hukumar isa da dai wasu jami'an gwamnati da na jam'iyyar a matakin ƙananan hukumomi da ke yankin na gabashin jihar sokoto ni dai ba ba suka ne ba ga inda na bari na cewa ga abin da aka yi min ko abin da ya kama da aka amma kowa na faɗa wa duniya cewa ni dalili na kawai ra'ayina ya yi daidai da ainihin ra'ayin shi da kuma abin da zamani ke tafiya da shi ga abin da ya shafi siyasar najeriya siyasar najeriya yanzu ta kai ga ainihin talakawa sun fara wayewa sun fara gano kamata su siyasa su shin wanda ka san su ya kamata su yi ko wanda suka so to fatan ainihin na siyasa ta ibrahim lamido wadda ya fito da ita an san bako ne shi ko a ce mai amacewa ne ga siyasa wadda sun gaci waɗanda ka cewa amma mu a wurin mu mun doki cewa ba mu ba bane ya zan gogaggi tunda ni dai a far kwansa misali na san an fara siyasa tun tsakanin public lokacin su shagari ita na wayewa da ita misali to har za kuwa yanzu ban san wani sanata ba wanda an ka taba zaben mu ainihin sokoto east wanda ya amfani ainihin mutanen da sun ka zaɓe shi wanda ya kai ga ibrahim lami ban san shi ba wallah in kuma akwai shi wanda an san abin da mutum ya fito ya shi kuma abin da ya zaharance shi ga shi ga fili ka nemi kwamon man da a ce kana ayan wani za ka ka shigo isa ko goron ko sabon birni ko cikin gabacin sokoton ga ɗaya ka yi hidar talaka ka ce kai talaka ne kai ordinary ka san wanda aka ce bala mi da mai gare ka wallahi sai ya faɗa ma cewa wannan da ubangiji Allah shi mai albarka honorable ni ce baka ganin kamar yanzu su waɗanga mutanen da ke biyayya ga shi lamin da suka aji aikin su baka ganin kamar an jira hmm. gana za a yi faɗa da gwamnati eh to ai ga misali abin da kawarwa guda ne gwamnatin ka nuna ma cewa lamin da kaka ko gwamnati ni kuma abin ne na sani misali tun ina adawa na san ko na san rawar da ta gwamnatin tatta ko kuma na san rawar da lamin da gwagwadon hali nika jin labari su AAPC na faɗin ga rawar da ainihin lamin da ta kama APC to sai aka waye gari wanga abu ya fito domin me su magoya baya a kowane lokaci su ka haddasa bala'i tsakanin babba da babba a kasa samun zaman lafiya domin in ba na sun karbi abinci su bai tuwa to waɗanda ka yi wannan sana'a su sun ga ƙirƙirwan wanga al'amarin tun ana boyan hankula ana cewa abin ba haka nan suke ba ba haka nan suke ba to ga shi yanzu ta to ta bayyana tun da inda zuwa a waya gari wanda hawa da ko ɗaya na gwamna na iya aje aiki ya ce ya bi ainihin sanata misali ya ba ainihin gwamnatin misali wadda aka jiha misali wadda ta bashi appointment ga akwai magana kaga kenan ya haɗa suwa da abin da ainihin sanatan ka yi mai bisa da abin da gwamnatin ka shi. To shin menene gaskiyar zargin rashin adalci da kuma kallon wata barazana da bangaren gwamnati da jam'iyyar suke yi wa ɗan majalisar dattawan Ibrahim Lamido da magoya bayansa? Isa Sadiq Acida shi ne shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto. Ya sani mu mu ba mu da wani bangaren Lamido. Abin da dai muka sani a hako wani Lamido ibrahim lamidi ne wanda ya takarar sanata kuma allah ya bashi nasara a ƙarshen jam'iyyar apc ah, kuma ni a zon na fito sannan kowane irin goyon baya ya kamata a bashi ah, mun bashi ya allah ya kai shi inda shi yanzu ah, musamman ƙananan hukumominmu dukkan mu zaɓe shi kuma bisa ga ya allah ya zama sanata ne mu dan jam'iyyar apc ne kuma jam'iyyar apc wakilta a senate shi chairman na gwada ba na jami'ar apc <clears throat> har yanzu ni ban san ya aje mukamin shi na chairman na jami'ar apc ba domin ni bai bani takarda ba a matsayina na chairman na jam'iyya na jiha kuma ni ga social media ma da ake magana ban gani ba amma dai na sani ka sani mu jam'iyyar mu ta apc jam'iyya ce mai bin ka'ida ah, idan har kana rike da mukami ko na jam'iyya ko na gwamnati idan za ka yi takara to akwai abin da doka ta ce shine ka aje mukamin nan kamin ka taho kai takara sannan da ka sani da ka bai shi akwai lokacin da muka kira mitin na jam'iyya ba a kira shi ba sannan a matsayin shi na shugaban jam'iyya da kowane irin shugaba kamar ni kamata ya zan mai kokarin haɗa kan jam'iyya ba mai kokarin kawo bangare ga jam'iyya ba mu wala ba mu san wani magana lamido ko magana wani ba illa dai maganar jam'iyya muke yi amma dai ni a matsayina na shugaban jam'iyya dole ya mai discipline bisa ga ya tafi ya raba mana jam'iyya biyu ya ɗauko bangare ya kama ya cika bangare shi to menene bangare ai ba magana bangare sannan in kana shugaba babu magana ka ce wani makina ne ko wani masoyina ne dukkan wanda abiye da kai ya kamata ka hankuri da shi ni dan karamin hukumar mulki ta wurin ne sannan karamin hukumar mulki ta a ga lokacin da aka yi zaɓe kusan tana cikin karamin hukuma wadda tabba mai girma sanata lamido ƙuri'ar da bai samu ba a ƙananan hukumomi mu ba san wani bangare tsakaninmu da shi ba babu duk wannan abin da activities da aka yi babu abin da zamu yi na jami'a wanda ba mu aika mishi ba babu amma dai a matsayin shi zama na sanata in yana da program wanda yake son ya yi shi na yin abin shi mu ba mu da irin wannan dictatorship da restriction na cewa sai kayi mana kaza ko sai kayi kaza za ka ga wurin bikin shi ko kuma wasu mutum bikin shi idan an gayyace su akwai chairman mu na jami'a akwai mutanen mu da yawa da 'ya'yan jami'a apc sun zo su halarci wannan amma su ma ana raɗe cewa kamar sun bi shi ne shi ne ta maka to magana an biwa tun da babu wani to shi awwa is only shi kawai sanata ne zaɓaɓɓe apart from being sanata zaɓaɓɓe mina na cikin is only a member na jam'iyyar APC member ne kawai bayan member shi na APC bai da wani abu cikin jam'iyyar APC member ne kawai an ordinary member wanda ya takara ya ci zaɓe that is all to an bi shi a matsayin wa an ka bi shi Masu saurare a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.